الرؤوف الرحيم ذو العقاب الشديد والعذاب الأليم خلق العباد لطاعته ونهاهم عن معصيته ولا تزيد طاعتهم في ملكه شيئا ولا تنقص معصيتهم من ملكه شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه عرفنا بربنا فأطعناه وحذرنا إقابه فخفناه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار يختارهم الله لنبيه فكانوا نعم الأصحاب أما بعد فاتقوا الله عباد الله وخافوا إقابه واحذروا سخطه واخشوا يوما تقفون فيه لحسابه اتقوا الله وقفوا عند هدوده ولا تنتهكوه ولا تنتهكوها فتعرضوا أنفسكم لعذاب أليم وأخذ شديد وهول عظيم استيقظوا من الغفلة وتزودوا بأحسن زاد فإن المهلة قصيرة والارتهال قريب فما أسرع هجوم الآجال وانقطاع الآمال وما أسرع الانتقال إلى دار المجازات على الأعمال أيها المسلمون فقد جرت سنة الله عز وجل في عباده أن يعاملهم بحسب أعمالهم فإذا اتقى الناس ربهم عز وجل أنزل الله عليهم البركات من السماء وأخرج لهم الخيرات من الأرض وإذا تمرد العباد على شرع الله وفتقوا عن أمره أتاهم العذاب قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى ألم يروا وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين عباد الله ولهلاك الأمم أسباب كثيرة جرت سنة الله تعالى في عباده عند وجودها أن يهلكهم بسببها وهذه الأسباب متداخلة يجمعها الكفر بالله والصد عن سبيله والاستهزاء بالرسل وتكذيبهم والكفر بنعم الله وعدم القيام بواجب شكرها وانتهاك حرمات الله وشيوع الفواحش والظلم والطغيان وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأسباب كما أشارت السنة المطهرة إلى طرف منها فنقف مع عمها في السطور التالية وقبل الدخول في الموضوع أيها الأحباب تجدر الإشارة إلى أمر مهم وهو أنه ينبغي للأقلاء ينبغي للأقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في الأمم السابقة وأن يتفكروا في أهوالهم ويتعذوا بما حل بهم من العقاب والنكال وقد أمرنا الله عز وجل بذلك وذكر في مواضع كثيرة من كتابه أن سنته في ذلك مضطردة وعادته مستمرة لا تهادي أهدا وهذا هو أهد أهم الأهداف الأساسية من قصة القرآن قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال جل جلاله لقد كان في قصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الكرام ومن أسباب العلاك ومن أسباب العلاك على الأمم التي جاءت بيانها في السنة النبوية المطهرة أولها المحاباة والمداعنة بالحدود والإقابات والعقوبات فلإقامة الحدود والعقوبات فوائد لا تحصى منها نزع شوكة الفساد ورفع الظلم وإقامة العدل والمحافظة على الأنفس والأموال والأعراض ومن ثم وجبت إقامتها على الشريف والوضيء والغني والفقير ولا يحل تعطيلها لا بشفاعة لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك وأخبر أن الله وأخبر أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى بما يوجب الحد لأقامه عليه فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن قريشا أهمهم شأن أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا ترك فيهم الشريف تركوه وإذا ترك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات وأخبر أن فاطمة ابنته رضي الله عنها التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره انتهى كلامه رحمه الله وقال المناوي ويدخل تحت هذا الذنب ويدخل تحت هذا الذنب كل من أسند الأمر إلى كل من أسند الأمر إلى غير أهله وغير ذلك من المحاباة في أحكام الدين السبب الثاني الشح بالمال ومنع حقوق الله وحقوق عباده والشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاه في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل مع إنفاقه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وإمساكه والشح كامل في النفس فمن بخل فقد أطاع شحه ومن لم ومن لم يبخل فقد عسى شحه ووقى شره وذلك هو المفلح والشح من أسباب هلاك الأمم وخراب الديار وعن جابر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا أخرجه أبو داود وعمت قال الماوردي عليه رحمة الله ينشأ عن الشح من الأخلاق المذمومة أربعة أخلاق الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق وذكر القصري رحمه الله تعالى في تفسيره عن بعض الحكماء أن الشح أضر من الفقر لأن الفقير إذا وجد شبع والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا السبب الثالث التعمق في سؤال الأنبياء والعلماء مع, مع الاختلاف عليهم وعدم اتباعهم وإن الاختلاف على الأنبياء من أسباب الفتنة والحلاك وهذه العلة كما هي في حق الأنبياء كذلك تكون بالنسبة للعلماء العاملين فإن العلماء ورثة الأنبياء فإهراجهم بكثرة الأسئلة مع مخالفتهم فيما يأمرون به وينهون عنه من أسباب الهلاك فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إنما أهلك من كان قبلهم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه متفق عليه والمعنى اتركوني من السؤال مدة ما تركتهم فلا ما تركتكم فلا تتعرضوا بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم كما كان يفعل أهل الكتاب مع أنبيائهم فإن قيل السؤال مأمور به كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قيل هذا فيما تتم به أداء الأمور أداء المأمور به وترك المنهي عنه والنهي عن سؤال عن السؤال ليس من ذلك القبيل السبب الرابع اتباع متشابه القرآن وما استأثر الله بعلمه وليس بين آيات الكتاب تناقض, تناقض ولا اضطراب لأن الأمر كله من عند الله ولكن ولكن الله بين أن في القرآن الكريم المهكم والمتشابه والمهكم هو البين الواضح الذي لا يلتبس أمره وهذا الذي لا يلتبس أمره وهذا هو الغالب في القرآن فهو أم الكتاب وأصله وأما المتشابه فهو الذي يشتبه أمره على بعض الناس دون بعض فيعلمه العلماء ولا يعلمه غيرهم ومنه ما لا يعلمه إلا الله فمن التمس, فمن التبس عليه شيء من المتشابه فليرده, فليرده إلى المحكم إن كان من أهل العلم القادرين على الاستدلال والاستنباط وإلا فليسأل أهل العلم ولا شك أن اتباع متشابه القرآن وترك المحكمات سبب في الاختلاف والتنازع في الدين المؤدي إلى الهلاك فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال حجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب السبب الخامس الغلو في الدين والتنطع والتشدد والغلو هو مجاوزة الحد وهو مذموم في كل الأمور وهو أحد الأسباب في هلاك من كان قبلنا من الأمم والسعيد من ابتعد بغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الأقبة وهو على راحلته هات القط هات القط لي فلقدت له حسيات من حس الخسف فلما وضعتهن في يدي قال بأمثال هؤلاء إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والنهي هنا وإن كان خاصا فهو نهي عام لكل غلو قال ابن تيمية رحمه الله هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح شيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك والنصارى أكثر غلو أكثر غلو في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وسبب هذا اللمس العاب ورمي الجمال داخل فيه فالغلو فيه مثل الرمي بالحجال الكبار بالحجارة الكبار ونحو ذلك بناء على أنه قد أبلغ من الحصى الصغار ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا الغلو في الدين السبب السادس التنافس في الدنيا والمغالبة عليها وحب التفاخر والتكاثر وقد حسن الشرع على المبادرة إلى الخيرات والتسابق في الطاعات والتنافس في أعمال البر وهذا هو التنافس المحمود الذي يسري الحياة ويعين المسلم على السمو بنفسه والارتقاء بعلمه وعمله للسعي إلى الكمال وفي المقابل نهى الإسلام عن التنافس المذموم على الدنيا الذي يلهي عن الله الذي يلهي عن الله والدار الآخرة ويحمل على القبائل والمنكرات ومنع الحقوق ويفضي إلى البغي والعدوان والاستطالة على الآخرين ويحول الأمة إلى مجتمع متهالك متهافت وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسابه وهم أئمة الشاكرين أنه لا يخاف عليهم الفقر وإنما يخاف عليهم بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها فقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم متفق عليه السبب السابع كثرة الفساد وانتشار المعاصي والمجاهرة بها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية إذا أولدت دب بلاؤها إلى العامة والخاصة ولم يقتصر بلاؤها على مرتكبها فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت إذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت المعاصي في أمتي أمهم الله بعذاب من عنده وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه ومعنى الحديث أنه إذا كثر الخبث وزاد الفجور والفسوق والفساد كانت الفتنة أقرب للوقوع كانت الفتنة أقرب للوقوع وتعرض وتعرض الجميع للعلاق وإن كان هناك صالحون وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال توشك القرى أن تخرب وهي عامرة قيل وكيف تخرب وهي عامرة قال إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها ذكره ابن القيم في الداء والدواء فانتشار المعاصي والسكوت عنها من موجبات العقاب والحلال لأن السكوت عنها يغري أصحابها على التمادي فيها واستفحال أمرها وانتشارها وفي حديث السمينة المشهورة فإن تركوهم وما أرادوا أهلكوا حلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أخرجه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بإقاب من عنده أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه اللهم ادفع عنا المهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطل اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم تب علينا لنتوب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake mai tausayi mai haƙuri ga bayansa sannan kuma babu cin ukuba da azaba mai raɗaɗi ga wanda suka saba masa ya halitti bayansa don su yi masa da'a kuma su guji abin da ya hane su amma da'a da bayi za su yi ga Allah ba za ta kare shi komai ba a cikin mulkinsa kamar yadda saban da za su yi ga Allah ba zai rage komai ba a cikin mulkin Allah subhanahu wataala ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da shari'a dukkan wanda ibi shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine zai samu rabauta duniya da lahira wanda ya bar shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tababbe duniya da lahira kira da manzon Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayen gidansa tsarkaka da sahabbansa masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama Bai haka yan wana ne wa kaina wasiya da ku baki daya mu kiyayi dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu guji sabawa Allah mu kiyaye tsayawa a gaban Allah ranar alkiyama da sabo a cikin littafin mu na ayyuka mu yi da'a ne biyayya ga abin da Allah ya hore mu mu sani cewa lokaci yana tafiya rayuwa tana tafiya ga dukkan bayi kowa ajalinsa yake jira kuma lokacin ajali lokaci ne kayyadajje da babu wanda zai tsallake wannan lokaci me guduri saboda wannan rana da za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala uwa musulmi a wannan ba ta yau za mu sake tunatar da kawunan mu ne game da hali da muke rayuwa ciki har yanzu dai muna tunatar da kawunan cewa mu gyara muna da wasu halaye da ɗabi'u waɗanda Allah ta'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da labari a cikin hadisai cewa a bisa waɗannan halaye da ɗabi'u Allah ta'ala ya halaka wasu al'ummomi na baya to sai mu kalli kawunan mu mu ga shin waɗannan halaye akwai irinsu a cikin mu idan akwai to mu sani cewa Allah ta'ala ya halakar da wasu waɗanda suka gabaci wannan al'umma a bisa waɗannan halaye shin muna da ɗaya daga cikin irin waɗannan halaye ko kuma a'a mun tattaro su baki ɗaya ma a cikin rayuwarmu shi yasa muke ganin hali da muke ciki na kunci da damuwa da talauci da bala'i da tsoro da dukkan abin da yake samun ya kamata mu wa'azantu mu karanta alqur'ani da tadabburi mu fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ake mana wa'azi ana tunatar da mu dan mu gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa cikin sunnarsa shine yanayi wa bayi sakamako gwargwadon irin ayyukansu wannan mun faɗa muna maimaitawa domin mu kasance ala basiratin a bisa wannan sunna ta Allah sunna ta Allah yana mu'amalanta bayi gwargwadon yadda bayi take Allah ya gaya mana yana azurta bayi ya yalwata ya musu albarka idan suka yi masa da'a sannan idan yi albarkarsa ya musanya musu da hukuma idan suka yi tawaye suka kibin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗi wannan sunna a cikin alkur'ani Allah ya faɗi wannan a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa lau istaqamu ala tariqati la askaynahum ma'an ghadaqa da ce bayi za tsaya a kan miƙaƙƙiyar hanya da ce mu sakan musu ruwa daga sama yana bulbulowa ta yadda gonakinsu su za su yi albarka su samu arziki a rayuwar duniya Allah ta'ala ce walau anna ahla alqura amanu wattaqu da ce mutane a cikin alƙaryatu a cikin garuruwan su za su yi imani da Allah fi taqwa la fatahna alaihim barakatun min as-sama' da sai mu buɗe musu ƙohon albarka daga sama wal da kuma ƙasa wabil muqabili a ɗaya sashin kuma Allah ta'ala ya ce wa tilkal qura Allah yake ba mu labari game da wasu garuruwa alƙaryoyi alƙaryatu da Allah yake cewa ahlaknahum mun halakar da su lamma zalamu da suka zalunci kawunan su waja'alna li mahlikihim maw'ida muka sanya mau'idi da lokaci a ainihin wato bisa abin da suka aikata muka halakar da su mana suna saba wa Allah sun ɗauka cewa ba abin da zai gudana Allah ya ce sai muka sanya mau'idi muka sanya lokaci da lokacin yayi suna cin wannan sabo sai muka kama su muka yi musu ukuba muka halakar da su haka Allah ta'ala kuma ya faɗa yace alam yarau kam ahlakna min qablihim shin mutane ba gani ba da yawa da muka halakar kafin su min karnin a cikin karni da ya wuce da yawa makkannahum fil ardi waɗanda muka ba su wato tarkini a bayan ƙasa muka mallaka musu ƙasa suka mallaki arzikinta suka gina ta suka ga sun wadata sun samu arziki makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum irin yadda ku ba mu ba kuma irin arzikin su ba ba ku ga yadda muka yi da su ba wa arsalna sama alaihim midrara muka sauka musu da ruwan sama mai yawa mai albarka wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka gudanar da ƙoramai yana gudana a karkashin su a cikin garuruwansu amma suka ki mana ɗa yanzu Allah fa halaknahum bi zunubihim sai muka kama su da laifukan su da farko Allah ya musu ni'ima da arziki da yalwa amma da su saba Allah Allah ce sai muka ɗauke arzikin namu da yalwa muka musanya musu da azaba fa halaknahum bi zunubihim muka kama su da laifukan su muka halakar da su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ko muka samar da wasu bayan su muka tafiyar da su muka kawo wasu mutane a gurbin su ba ku karanta kun gani ba ba ku da ilimin tarihi Allah ya ba da labari na alƙaryoyi da yawa da ya halaka a cikin alƙur'ani da suna cikin ni'ima amma da ta saba wa Allah sai Allah ya musanya ni'imar sannan ya saukar musu da hukuma ƴan uwana wannan suna ce ta Allah haka Allah yake yi da bayansa kuma ya gaya mana suna ta gudana a cikin bayi cewa dukkan waɗanda suka yi wa Allah tawaye suka yi min Allah to su dakaci Allah inna rabbaka labil mirsad yana dako cewa bayi da suka gani sun isa ba za su bi Allah ba sai Allah ya kyale su ya yalwata musu sai ba su ankara ba lokaci guda sai ikama su da hukumar shi haka Allah ta'ala yake yi ga waɗanda suke saba masa to idan mun duba za mu ga cewa Allah yana ba mu labari ne a cikin alkur'ani dan mu azantu wannan shine manufa ta wa'annan labarai da Allah yake ba mu a cikin alkur'ani game da irin waɗancan al'ummomi da suka gabace mu dan ya zamo mai hankali ya ɗauki izina da wa'azi ya gyara dan ya zauna lafiya ya bi Allah dan Allah ta'ala ya saukan masa da rabo da arziki a duniya ya zauna lafiya sannan kuma ya je lahira ya gamu da Allah da rahamarsa Allah yake cewa cikin alkur'ani wa kullum na kusu alaika min an ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada yake gaya mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa labari da muke baka na manzannin baya muna yi ne don mu tabbatar da zuciyarka kasancewa ba kai kaɗai ka gamu da irin wayannan yanayi da ka gamu da shi daga mutanenka ba wa kullum na kusa alaika min an ba'in rusuli ma tabbitu bihi fu'adaka sai ce waje aka fi hadhihi alhaqqu wa mau'izatun wa zikira lil mu'minin kuma lalle ya zo maka a cikin alkur'ani shi wannan alkur'ani bayani na gaskiya ya zo maka da wa'azi da kuma tunatarwa ga masu imani kenan Allah yana bayar da labari dan masu imani su dauki wa'azi dan su gyara haka Allah ta'ala ke cewa yace wanda qad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi Allah da ya bayar da labari sai yace hakika cikin waɗannan labari na waɗancan al'ummomi da ake bamu akwai ibra akwai wato abin ɗaukan izina akwai wa'azi amma ga masu hankula kenan ana bamu labari ne dan ya zama mu gyara mu ga abin da ya gudana ga waɗancan sai mu kiyayi irin laifin da suka yi halaka ta faɗo musu sai mu yi biyayya ta hanyar da waɗanda suka bi Allah ya musu ni'ima mu ma sai Allah ya yi mana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake faɗa cikin Majmu'ul Fatawa yace wa inna ma qassa Allahu alaina qisasa man qablana dalilin da Allah yake ba mu labari na al'ummomi da suka gabace mu min al'umar li takuna ibratan lana dan su zama wa'azi gare mu fa nushabbihu halana bi halihim sai mu kalli halin da muke ciki sai mu kalli nasa halin mu kwatanta mu gani wa naqisu awakhir al-umami bi awailiha sai mu kalli waɗancan al'ummomi na farko me ifari gare su dan mu ko mu kalli kanmu cewa abinda da ya same shi zai same mu haka Allah yake yi fa yakunu lil mu'mini min al mutaakhirin shabahun biman kana lil bima kana lil kenan mu'mini na karshe da izo daga baya sakamakon abinda zai same shi shine irin abinda da ya samu wancan mummuni na farko don sunnar Allah ba ta canjawa yake wa yakunu lil kafiri wal munafiqi haka kuma kafiri da munafiki zai kasance shabah akwai kamanceceniya bima kana lil kafiri wal munafiqi min al mutaqaddimin abinda ya mu wadannan shi zai samu wadannan yace Allah yana ba mu labari ne dan mu kalle su mu kalli kawunan mu mu dora a ma'auni idan muna kan daidai to abinda ya samu wadantan na farko na ni'ima da albarka dan suna kan daidai shi zai same mu in muna kan ba daidai ba abin da ya samu waɗancan na farko na uku ba to shi zai samu na ƙarshen ba mu duba mu gani yan uwana cikin waɗannan hadisai da zan karanto a takaice wasu ɗabi'u da halaye da suka aukar da waɗanda suke gabanin mu a cikin halaka sai mu duba mu gani mu kiyasta a cikin rayuwar mu shin mun kubuta daga irin waɗannan halaye da ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisai da dama ingantattu game da irin abin da ya samu waɗancan al'ummomi na baya kuma ya gargaɗe mu a kansu daga cikin waɗannan al'amura abu na farko shine yin kara da kuma rashin tsayar da hajji ga wanda ya cancanci hajji yin kara cewa wanda yake ya isa ko dan yana da kuɗi ko dan yana da mukami sai a kyale shi idan ya yi laifi sai a ki tsayar masa da hukunci ko dai dan ana ganin girman sa cewa ai daga kabila kaza yake daga gida kaza yake ko yana da arziki ko yana da mulki ko yana da gidan masu mulki ko makamancin haka wannan hali ne na banu isra'il kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da labari suna basa sa tsaye da adalci akan dukkan al'ummomi ba sa tsaye da adalci yadda ya kamata suna duba mutane sai su ga mutumin da ya laifi idan sharifi ne sai a kyale shi idan kuma mutum ne wanda yake na gama gari sai a tsaye masa da hukunci ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an kawo mata wata mace da ta yi sata shikenan sai manzo Allah bayan an tabbatar da yin sata ta zai a yanke mata hannu wannan al'amari sai i girmama ga Qurayshawa saboda mace ce daga babban gida ta yi sata aka ce a yanke mata hannu kabila mai girma cikin Qurayshawa sai suka dinga taron cewa in an yi haka ai aibi ne ga kabila aibi ne ga wannan gida nasu babban gida saboda haka a nemi yadda za a yi ai mata abuwa ita ne suna nazari suka ce ai babu wanda zai iya tunkarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan mace sai Usama dan Zaid domin shi manzon Allah yana kaunar wannan matashi yana kuma kaunar mahaifinsa yana da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usama da Allah ka je ka ba manzon Allah baki ai hakuri ita dai wannan kar a yanke mata hannu Wuta mai je wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama magana yace ya rasulallah wannan matar da za a yanke wa hannu wacce ta yi sata ai mace ce daga babban gida tana da matsayi gidansu babban ne ya rasulallah in aka yanke mata hannu zai zamo abin gode abin ambata abin nan abin abin nan a gida da kabila sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Usama yace a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kai zaka zo ka ce zaka yi ceto a haddi cikin haddin Allah ta yi wannan laifi ta saba wa Allah a yanke hukunci ka ce a kyale ta sai manzo Allah cikin fushi yace inna ma ahlaka alladhina qablakum ku sani ya ku wannan al'umma abinda ya halakar da waɗanda ke gabaninku annahum kanu idza taraka fihim ash-sharif tarakuhu idan wani mutum mai daraja sharifi yayi laifi yayi sata sai a ce a kyale shi wa idza taraka fihim ad aqamu alayhi al amma idan ainihin mai rauni idan wanda yake ba ba daga babban gida ba ba wanda yake yana da matsayi ba in yayi laifi sai a tsayar masa da haddi wa aimullah manzo Allah ce na rantsi da Allah law anna fatimata da a ce na na fatima binta muhammadin yar gidan annabi muhammad sarakat za ta yi tata da safa'tu yadaha wallahi sai na yanke hannunta wa hashaha ba za ta yi ba amma manzo Allah yana faɗa haka dan kusancewa ka'ida shine ayi adalci in an yi adalci sai a zauna lafiya in ba adalci kuma al'umma ƙarshen ta ya zo kenan in ba adalci al'umma karshen ta ya zo kenan sai mu duba kawunan mu yanzu a cikin mu yanzu rayuwar da muke mu musulmi shin akwai wannan a cikin mu babban mutum mai daraja mai matsayi gida babban gida wanda yake da kuɗi wanda yake za in yayi laifi yaya ake yi mu a wajen mu ana kyale shi ko ba kyale shi eh ana kyale shi saboda zai bada kuɗi saboda ana gani bai kamata ba ai irin waɗannan mutane a taɓa su saboda haka mu dai a nan rayuwar da muke akwai waɗanda suke su ba a yi musu hukunci saboda sun isa to aƙibar wannan shine me shine abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna ma ahlaka alladhina min qablikum abin da ya halakar da waɗanda ke gabanin ku shine irin wannan aiki kenan irin wannan aiki na rashin adalci da rashin tsayar da adalci tsakanin mutane yana daga cikin abin da yake aukar da mutane a cikin halaka sai mu ganin akwai a cikin mu mu gyara in ko mu gyara ba to mu dakaci abin da Allah ta'ala ya alƙawari irin abin da ya samu waɗancan ko shakka babu shi zai samu wannan al'umma Allah ya tsare mu abu na biyu shine ashur rowa da kuma haɗama da handama yana cikin abin da ya halakar da waɗanda suke gabanin mu ashur shine rowa da kuma haɗama da handama rowa ka san ma'anar rowa da Hausa ka san ma'anar haɗama da Hausa ka san ma'anar handama da Hausa dukkanin waɗannan suna iya shiga cikin fassara. ashur manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Jabir bin Abdullah yace ittaqu zulma ya ku mutane ku kiyaye zalunci fa inna zulma zulumatun yawm al qiyama zalunci duhuwa ce ranar al-qiyama ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al qiyama sai ce wattaqu shuhha ku kiyaye ash-shuh shi rowa da kuma hadama da handama fa inna ma ahlaka man kana qablakum ku sani abin da ya halakar da waɗanda ke gabaninku wa hamalahum ala an safaku dima'ahum kuma ya sanya suka dinga zubar da jinin junansu wastahallu maharimahum suka halarta abin da yake an haramta musu ita ce ashuh ce ta ce ku shuha ku kiyayi wannan ruwa din da andama da kuma haɗama. haka ya faɗa cikin wani hadisi wannan hadisi imam muslim ya rawaito a riwaya ta abu dawud da imam ahmad da imam al-hakim yake cewa iyyakum wash-shuh ina gargada ku ku kiyayi ashar shine rowa tsananin rowa da kuma hadama da handama fa inna ma halaka man kana qablakum bishur abinda ya halakar da wanda ke gabanin ku shine irin wannan hali da dabi'a amarhum bil bukhli fa bakhalu yasa suka dinga rowa suka hana hakkin Allah suka hana hakkin bayi suka yi rowa wa amarhum bil fujuri fa fajaru sannan suka yi fajirci saboda tsananin haɗama da kuma ruwa da handama malamai suka ce kuwa huwa shiddatul hirsi ala shay kudayin abu da san abu wata yace wal ihfaz fi da kuma dagewa wajen nema wal istiqsa fi tahsinihi da kaiwa matuƙa sai an samu wajja'un nafsi alaihi da kuma rowa da riƙewa da rashin bayarwa wal buhul da kuma rowa mai tsanani duk wannan sun haɗu a cikin kalma ashur ta da mutum zai so abin duniya zai so ya same shi ta kowace hanya sannan in ya samu ya riƙe ya hana bayarwa wannan shine ashur manzo Allah yake wannan shi ya halakar da waɗanda suke gabanin wannan al'umma imam al-mawardi yake cewa wa yanshu an ashur min al-akhlaq al-mazmumati arba'a kuma wannan ɗabi'a ta ashur tana haifar da wasu munanan ɗabi'u guda hudu na farko alhirs kwaɗayi duk abin da ka gani kana so sai ka samu na biyu ne shine wato haɗama in ka samu kaɗan ba zai ishe ka ba kana so ka ƙara ka ƙara ka ƙara wasu uzzar kuma da mummunan zato duk wanda ya kalle ka kana ganin zai hana ka samun nan to fa zaka dare wuƙa ka yaƙe shi ta kowace hanya duk wanda zai hana ka samu to abokin gaba ka ne zaka yaƙe shi kai dai sai ka samu sai ka tara ta koyaya wa man'u al-hukum sannan kuma ka hana hakkin da aka ce ka bayar to menene amfanin wannan wannan shine ne shakk wannan ɗabi'a ta sabbaba halakar da waɗanda ke gabanin wannan al'umma sai mu duba mu gani a farkon hadisin yace ittaqu zulma sai ya shimfiɗa da zalunci Yake fa innahu zulumatun yawm al sai yace wattaqu shuha sai malamin sai yace wa ka duba alaƙar zalunci da kuma ash abubuwa guda biyu ne makusanta juna duk wanda yake da wannan haɗama da rawa to zaka tada shi azzalimi ne ta wata fuska ta cewa baya tsoron Allah baya kara baya jin kunya in dai zai samu to ko ta hanya zai zai haɗa kai da yan 419 don ya samu abin da yake bukata na arziki zai yi zamba da albus da magudi don ya samu abin duniya zai ci rashawa bi hanyar da zai bi saboda shi wannan ashok yana haifar da wato zalunci wato wani yanki ne na zalunci ya samu Allah ta sai da ya shimfiɗa da zalunci ittaqu zulma fa innahu zulumatun yawm al-qiyamah ku yayi zalunci sai kuma ce ta ku shuha ko ku yayi wannan ɗabi'a ta shuha duk wanda yake da wannan ɗabi'a to azzalimi ne baya jin tsoron Allah in dai zai samu dukiya ta kowace hanya zai to mu duba Najeriya mu gani yau a bisa neman dukiya muna ganin ana yanke kawunan mutane ana yin tsafi a bisa neman mulki wanda ake samun kuɗi ta hanyar sa ba abin da ba a yi muna gani masu neman arziki mu dai muna gani neman arziki babu ba batun halas a Najeriya illa man rahima rabbi sai dan kaɗan a cikin mutane kawai ina arziki za a samu sannan kuma an tara din sannan a hana haƙƙi babu zarka inda za a Allah shi ya san bayansa za a tsaida wa'inda suka tantance su ba da zarka sai kai mamaki mutum da wasu ke ba da zarka yadda Allah yake babu su illa kalilan bare kuma ragowar hakkoki wannan ba a magana hakkin Allah da ya wajabta ma ba a yi sannan kuma a yi ta tara dukiyar haɗama ba a ƙoshi nema ido rube kuma dama yana cikin ashiratu sa'a kamar yadda manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam shine mutane za su bazama neman arziki ba wai dan biyan bukata ba a'a dan alfahari kace na fi kowa ta hanyar bin kowa din nan duk zalunci sai an yi muna ganin abin da ake yi bangaren yan kasuwa bangaren ma'aikata in za a bada contract muna gani za a bayar da abin da yake na naira goma a naira ɗari a ninka sau ɗari ban so dubu ake ninka a najeriya kuma a samu kuɗin a rika alfahari a gina gidaje a manyan motoci ana alfahari ana da arziki ina aka samu arzikin duk ta irin waɗannan hanyoyin ne shi yasa a najeriya ne za zaka da ma'aikacin tsaro ɗan sanda ko soja miliyoniya yana da kuɗi ba adadi suka ce to wannan ban allah ni dai na gan shi a ɗamara na san shi to kuma wace harka ike yi bayan ɗamarar a'a harkokin suna da yawa ai nan muna da ma'aikata masu uniform kusan sun fi kowa arziki a najeriya ne ina suke samun dukiyar kawai a samu dukiya kenan duk inda ka taba za ka tada wannan ɗabi'a ta kwaɗayi sannan kuma da ruwa ta haɗama ta neman duniya wannan sababi ne da ya halakar da waɗanda suke gabanin wannan al'umma sai mu kalli kawunan mu mu yaya muke dangane da wannan ɗabi'a din sai mu gyara kenan sababi na uku a samu fi su'ali ma'al sababin da ya halakar da waɗanda ke gabanin al'umma daga ciki akwai yawan tambaye tambaye da kuma karancin aiki za a yi tambaya kuma a saba kamar yadda zuwa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abi Huraira yake cewa yayi huduba wata rana yace ya ayyuhan nas qad furida alaikum alhajj fahujju ya ku al'umma musulmi Allah ya farlanta muku Hajji? saboda haka ku je ku yi aikin Hajji. sai wani mutum ya miƙe yace ya rasulullah a fi kulli amin kowace shekara za mu manzo Allah ya maimaita ya ku mutane an farlanta muku haji ku je ku yi haji ya kuma tambaya kowace shekara za mu ya faɗa sau uku shi ma ya maimaita sau uku yana tambaya kowace shekara za mu sai manzo Allah ya yi shiru ya ce zaruni ma taraktuku in na kyale ku ku kyale ni ma law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum da na ce eh sai zama wajibi ko ba za ku iya ba da ya zama wajibi sannan ba za ku iya ba sai ce inna ma ahlaka man kana qablahu abin da ya halakar da wanda yake gabaninku su su'alih yawan tambaye tambaye ba dan aiki ba ba dan fahimta ba a'a dan neman kokof wa ikhtilafihim ala anbiya'in da kuma sassabawa ga annabawa su yi tambaya sannan su saba irin yadda banu isra'ila suke yi tambaya ba dan fahimta ba a'a ta ta'annufi tambaya ba dan amfani ba ba dan ayi aiki ba to irin wannan ba wai ya tsaya akan annabawa hatta ga wanda suke masu karantarwa malamai mutum ya rika tambayar da ba yi da bukatar ansar dan yi aiki to wannan yana daga cikin abin da yake halakar da mutane saboda mutumin da yake tambaya ba dan yi aiki ba wannan ya nuna izgili yake yi da addinin Allah izgili yake da addinin Allah irin wannan tambaya wacce take mara amfani tana daga cikin abin da ya halakar da waɗanda ke gabanin wannan al'umma abu na hudu shine ittiba'ul mutashabih bibiyar abin da yake mutashabihi ne a cikin ainihin wato alkur'ani da Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ne yake banta da sanin wannan ko kuma sai yan kaɗan cikin mutane to wasu mutane sun kyale abin da yake muhkam suna bin mutashabi Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa shi wannan alkur'ani da ya saukar akwai almuhkam a cikin sa me almuhkam shine ayoyi waɗanda suke bayanin su dalla dalla ana iya fahimta ma'ana kowa yana iya ganewa akwai mutashabi wanda yake cewa babu wanda yake ganewa sai masu ilimi akwai kuma abin da Allah ne yake banta da sannu' to irin wannan mutanen da suka bar abin da yake muhkami suka bar abin da yake shine zahiri a addini suka shagala da abin da yake mutashabe to irin waɗannan kaɗan ya rage su fada cikin halaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya bada labari ya zo a cikin hadisin abdullahi dan amru dan az Allah ya kara masa yarda yace hajjartu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana ne na je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina cikin masallaci sai ga wasu mutane suna jayayya fatami aswata rajulaini sai manzon Allah ya ji muryar waɗannan mutane ikhtalafa sun saba fi ayatin a cikin wata aya ta alkur'ani suna jayayya fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi sai manzon Allah ya fito daga gida yu'rafu fi wajhi al-ghadab ga alama kushi a fuskarsa فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب abin da ya sanya waɗanda ke gabanin suka halaka shine sabawa a cikin littafin da Allah ya saukar musu sun kyale al-muhtam sai riki al-mutashabi shi yasa Allah ya ce fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati وابتغاء تأويله سيتي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن هذه كل من عندي ربنا الله تعالى يتي وإن أخوي كركتا أتنزكا تنزو سيتي كالي أبن ديكي نسيلينا الديني أبن ديكي نتوهيدي نسلى نواجبي duk abin da yake an sani sai su koma wani abin daban shi suke lalabe suke nema don me don su kawo rudani a cikin mutane nufin su ba wai a yi addinin ba kawai su kawo hayaniya da rudani a ƙarshe addinin ya zama an samu rikici a cikin mutane kowa ya kasa gane inda aka sa gaba kuma mafi yawan irin waɗannan zakatar da suke yada bidiyoyi da kuma barna a cikin mutane sun kyale alkur'ani muhkam bayanin da yake na fili sun koma suna lalube na abin da yake mutashabi to wannan yana cikin abin da yake sanya al'umma cikin mai cikin halaka da kuma fushin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushinsa akan cewa kada al'umma ta shagala da abin da yake mutashabi alqur'ani yayi bayanin addini filla filla in dai mutum yana so ya bauta wa Allah to abin da yake muhkam gashi nan addini, bayanin addinin Allah bayanin abin da ya shafi tauhidi sanin hakkokin Allah sanin abin da yake wajibi mutum ya aikata don ya nemi da Allah addini yake da mutum ya kyale waɗannan ya koma abin da yake mutashabih yana da rikici ya rika bi to wannan akwai alamar zayir a cikin zuciyarsa inda Allah tabaraka wa ta'ala kuma manzon Allah yake wannan yana cikin sababi da yake jefa mutane a cikin halaka abu na biyar shine al-ghuluw fi din daga cikin abin da yake jefa mutane cikin halaka wuce gona da iri a cikin addini ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a daren sallah lailatul aqaba kenan daren da na kenan bayan an baro arafa an zo muzdalifa kafin waye gari a je a yi jifa ranar goma kenan sai ya ce ya kai abdullahi tsinto mun tsakan kwani guda bakwai ka kama domin in jifa gobe da su sai abdullahi da abbas ya tsinto yan tsakan kwani madaidaita yan ƙanana guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karɓi waɗannan tsakon kwani guda bakwai sai ya ɗora a hannunsa sai ya ce ha sai ya ce sai ya ce ah, bi ha'ula'i bi amsali ha'ula'i da irin waɗannan za ku yi jifa ‘yan ƙananan tsakuwa guda bakwai ya ce bi amsali ha'ula'i da irin waɗannan al'umma za ku yi jifa sai yake wa iyakun walgulu wa fiddin kuma ku kiyaye wuce gona a cikin addini ku kiyaye wuce iyakar da aka gaya muku a cikin addini fa inna ma ahlaka man kana qablakum abin da ya halakar da waɗanda ke gabaninku bil gulubu fi shine wuce iyakar addini iyakar abin da aka ce ba na tsaya ba sai su ƙetare su wuce iyaka manzo Allah ya ce wannan Shi ne sababin halakarsu a ghuluw fi rashin tsayawa a kan iyakoki da aka gaya maka wannan idan mun duba za mu gama zan Allah sallallahu alaihi ya nuna abin da yake karami dan ya kai ga da dukkan abin da yake ya ga mai addini babba alghulu a nan kaga tsakuwa ce wanda za a yi jifan jamra ranar goma inda a bayan an zo abin nan kenan an baro muzdalifa an wayi gani. za a yi jifa a cikin ayyukan aikin hajji sai manzo Allah ya yi nuni da wannan ya mai da shi kamar alama ce da zai game wa'azin ya game komai da komai na ajin sai ce iyyakum wal ghuluw fi din kaga batun tsako ake wanda za a yi jifa jifan jamarat to kuma Allah ya ba mu labari cewa banu Isra'il musamman nasara sun yi guluhu a cikin addini ta yadda suka ce ne annabi Isa Allah ne ko annabi Isa dan Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya kira su ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum kada ku rika wuce gona da iri a cikin addini ko la taqulu allahi illa alhaq ku daina faɗar magana kuna jingina wa Allah in ba gaskiya bane yana raddi gawa ga nasara wanda suka riki annabi isa a matsayin ku Allah ko dan Allah wannan guluwi ne mafi girman guluwi shine abin da suka aikata amma ba iya wannan bane ko menene a cikin addini kai iya inda aka ce maka haka addini yake kada ka wuce gona da iri. kada ka yi abin da ba a ce maka ba kada ka ɗauki abin da ba haka bane ka ka aikata ka wuce gona da iri a ciki kamar yadda a cikin wani al'umma an samu waɗanda suke da guluwi a cikin al'amura da yawa akwai kawari wanda suka yi guluwi suka ce duk wanda ya taɓo kawai kafiri ne a kashe shi kaga wannan guluwi ne wuce gona da iri ne sana wanda suka ɗauki manzan Allah ta salama suka mai da shi matsayin Allah wannan guluwi ne shi yasa ce la tukuruni kama asrati النصارى المسيح maryam, مريم من ya fada يفعل ناس ku كدينا yin guluwi ma na gona da yi a hakki na irin yadda nasara suka yi a hakkin annabi isa dan maryam dan me dan ya san a cikin wannan al'umma za a iya samun wannan kuma gashi muna gani to Allah ya hana guluwi a cikin addini manzo Allah ta sallama yayi gargadi cewa wuce gona da iri a cikin addini shi yake kai ga mutane ya kai su ga halaka kamar yadda waɗanda ke gabanin al'umma su ba an halakar da su saboda me sun wuce gona da iri cikin abin da aka umarce su na addini abu na gaba a tanafus fi duniya gata a wajen neman duniya yana cikin abin da yake aukar da al'umma cikin halaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa sahabbansa yace wallahi ya rantse ga sahabbai yace mal fakru akhsha alaikum ya ku sahabbaina ko ya ku wannan al'umma ba talauci nake ji muku tsoro ba walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya arsha an tufsata duniya alaikum abin da nake ji muku tsoro kada a buɗa muku duniya a yalwata muku ita fatana fasuha sai ku rika gasa a wajen neman duniya kama tana fasuha kamar yadda waɗanda ke gabaninku suka aikata walakin aksha alaikum an tufsata duniya abin da nake ji muku tsoro a yalwata muku duniya kama busifat ala alladhina min qablikum kama yadda aka yi lubuta waɗanda ke gabaninku fatanafasuha suka dinga gasa wajen neman abin duniya har a ƙarshe yayi ne wato likakun kama halakatsu kuma in kun yi haka zai halakar da ku irin yadda wancan ya halakar da su ma'ana wajen gasar neman abin duniya sai suka kyale a hanyar Allah suka faɗa cikin abin da yake Allah ya hana kuma ne zamo sababi na halakarsu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wa sahabbai kaga kenan daga cikin asbab abin da ke jefa mutane cikin halaka shine mutane su rufe ido su yi gasa wajen neman duniya kuma su kyale hanyar Allah a gefe su kyale umarnin Allah su kyale hannun da Allah yi babu halas babu haram babu sanin ya kamata in dai a wajen neman arziki ne kawai za a shafa wa ido kwalli kamar yadda ake cewa kawai neman kuɗi ne malam kawai kyale ne malam kar ka fita harka ta kawai wajen nema ba a karka shiga abin nan harkar nema ta kawai in dai za a samu kawai ka kyale ne wannan a kowane bangare an rufe ido kowa nema yake kawai dan me so yake yi gasa ta yaya za a ce ga suwa ne suna matsayi kaza mu muna kaza kawai ai dole sai an kai wannan matsayi fatanafasuwa kama tanafasuwa in kun yi gasa irin yadda wa'inda suka gabaci ku suka yi wajen neman duniya yace fatuhlika kun kama halakar ku sai ta halakar da ku irin yadda ta halakar da su me yasa ta halakar da su saboda sun kyale hanyar Allah ba su damu da abin da Allah ya umarni ba ko ya hana ba kawai burin ne su samu su wuce wani su wuce wani ayi gasa a ƙarshe suka halaka abu na ƙarshe cikin abin da za a takaita cikin abin da manzo Allah ya ba mu labari cikin abin da ya halakar da waɗansu al'ummomi da suka gabace mu shine yaduwar fasadi da kuma alfasha a bayan ƙasa ba tare da inkari ba ma'ana alfasha ta yadu a cikin mutane sannan wasu sun yi shiru kamar yadda banu isra'ila Allah ya ba mu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ga mutum ya ga dan uwansa yana aikata barna sai ce da shi wannan abin da kake ba daidai ba ne sai ce kyale ni ba zan daina ba sai ka ga gobe ya zamo shi da mutumin suna nan tare ba zai nuna kyama gare shi ba za a zauna ci abinci tare zauna a majalisi tare zauna a shimfiɗa ɗaya duk da cewa bai daina laifin da yake ba kenan ba iya maganar baka ba ce in kake dan uwanka ka daina abin da ba daidai ba in bai daina ba dole ka ja jiki kar ka raɓe shi yana daga cikin nuna inkari na abin da ya aikata amma idan ka ci gaba da zama da shi da mu'amala da shi da yarda da abin da yake to kuma mai bambanci kenan ba wani bambanci kenan kenan abin da yi bai dame ka ba kuma wannan ya nuna kenan ba ka da kishi game da alfarma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fikita alfarma Allah yana fukata don mai imani kuma in yaga ana saba wa Allah zai bi ya kyamaci abin kuma ya ne sanci inda ake saban Allah ya zo a cikin hadisi ummu salama Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza zaharat al ma'asi fi ummati idan saban Allah da albasha suka bayyana a cikin wannan al'umma amnahum Allah bi azabin min indihi Allah zai gane su da azaba daga gare shi haka ya zo a cikin hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisi bayan yayi bayanin halakar waɗanda suke gabanin wannan al'umma sai ɗaya daga cikin matansa take tambaya ta ya rasulullah ana haliku wa fina salihun yanzu za a halakar da mu alhali akwai mutanen kirki a cikinmu don wasu suna aikata abin da ba daidai ba kala na'am ce kwarai halaka za ta iya sauka a kanku idan kasura khabas idan barna ta yawa a cikin mutane ana ganin ta kowa yayin shiru in barna ta yawa to ko shakka babu halaka tana iya sauka a cikin mutane Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare shi an rawaito yana cewa yushi kurkura ko tushi kurkura an tukharrab wahiya amira kaɗan ya rage garuruwa da suke suna ji da kansu amira waɗanda suke suna an yi gine-gine an gina su ana hada-hada yake kaɗan ya rage su lalace waɗannan garuruwa su rushe su lalace kila wa kaifa aka ce ya amiral mu'minin wa kaifa tukharrab wa hiya amira me zai same su suna cikin wannan bunƙasa da ci gaba kuma lalacewa ta zo gare su kala yake idza ala a abraraha idan fajirai suka rinjayi ainihin mutanen kirki sai da ana barna an hanawa, ana gani kuma an yi shiru wasadal kabilata munafiquha idan munafikai suka zama su ne jagorori su ne ke da gaba waɗanda ba Allah a zuciyarsu waɗanda ba imani to ku jira kaɗan ya rage wannan garuruwa su lalace da umar ɗan khattab yaɗuwar albasha da ma'asi saban Allah ba tare da tsawatarwa ba yana cikin abin da yake halakar da al'umma kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da labari kuma dama dai Allah ya faɗa ai cewa dukkan alƙarya da bata bi Allah ba zai kyale ta mata talala zuwa wani lokaci amma in ya kama ta yace inna akhdahu alimun shadid kamun Allah mai raɗaɗi ne ko mai tsanani ne shi yasa manzan Allah ya umarce mu cewa mu yi umarni da kyakkyawa mu hana mummuna don kada ukubar Allah ta sauka a kanmu manzo Allah ya innan nasa idza ra'u zalima mutane in suka ga azzalimi falam ya'khudhu ala yadayhi ba ta hana shi zalunci ba aw shaka an ya'ummahum Allah bi qabin min indihi kadan ya rage Allah ya kama su da hukuma daga gare shi saboda haka dole ne mutane su yi umarni da kyakkyawa ta hana mummuna duk abin da aka lissafo da da yawa ma da ba a lissafo ba an halakar da wasu al'ummomi saboda ɗaya daga cikin abin da aka bayyana to tambayar da muke mu waɗannan abubuwan daban-daban babu su a cikin dukansu da ƙari ko babu da ƙari ko shakka babu wannan kaɗan ne inda za mu koma alkur'ani laifin da wasu al'ummomi suka yi guda ɗaya Allah ya tafiyar da su kuma Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa in mutane ba su dawo kan daidai ba zai yi musu kamar yadda iwa waɗancan mu nawa ne a cikinmu yanzu nawa ne babu a cikinmu waɗannan laifuffuka dan in ba mai wuce gona da ɗaya ma iya cewa kusan duk ai akwai a cikinmu ne babu to abin da ya kamata dama galibi shine mu kan mu faɗa kan mu wa'azi mu gyara halayenmu mu sani cewa kuma izuwa ga Allah wajibi ne wannan ba wanda zai inkari cewa zai muke koma ga Allah Abinda ake bukata ka yadda za ka tsaya a gaban Allah za a yi maka hisabi za a tambaye ka za ka ga abin da ka aikata a cikin littafin ka duk abin da ka tara a duniya za ka tara zai kare in bai kare ba za ka kare kai sannan kuma za ka ba da amsa game da duk abin da ka samu zaman lafiyar ka shine kai imani da Allah ka bi Allah cikin abin da ya umarce ka ka san abin da Allah ya hane ka kai hakuri da abin da Allah ya baka wannan in kai haka to shine za ka gamu da Allah kuma kana fata ka samu rahamar Allah da kuma rabu a wajen Allah amma yayin da mutane suka rufe ido wajen yawan sabawa Allah to ko shakka babu Allah ya bamu labari cewa uqubarta tana nan tafe ga dukkan wanda yake saba masa kuma Allah ta'ala mai iko ne akan ya tafiyar da al'umma ya kawo wasu kamar yadda ga waɗancan na baya illa alƙawarin da yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ba zai saukar da azaba ta sali ga wannan al'umma ba ma'ana ba za a tafiyar da ita a lokaci guda ba amma kuma za a ga aƙibar laifuffukan da ake aikatawa za a ga sakamako na ƙin bin Allah da kuma yawan saban Allah shine abin da muke gani musibu iri-iri yaduwar cututtuka fargaba zubar da jini talauci kaskanci duk abin da ake tambani na hukuba wataƙila mutane don ba a musu ruwan duwatsu shi ne kama babu hukuba to yanzu halin da ake ciki ba hukuba ba sai halin firgici da ake ciki halin kunci da ake ciki halin wayyo Allah da ake ciki wannan kadai bai zama ukuwa da mutane ka ba su koma ga Allah ba su tuba daga abin da suke yi su gyara halayensu su roƙi Allah cewa iyaye musu ya musanya musu da da albarka ya musanya musu da kwanciyar hankali ya musanya musu da abin da yake mai kyau kenan wajibi ne mu gyara kawunan mu mai kan mu faɗa waɗannan ɗabi'u mu fitar da su daga gare mu mu musanya da ɗabi'u kyawawa mu bi Allah cikin abin da ya umarce mu ne sanci abin da Allah ya hane mu alƙawarin Allah in mun yi haka shi kuma zai musanya mana da abin da yake mafi alkhairi Allah ya mana afwa a bisa kurakuran mu Allah ya kan magabatan mu hali da muke ci a wannan ƙasa Allah ya yi mana Allah ya bamu ikon gyara halayen mu Allah ya mana afwa a bisa kuskuren mu da kyatawar mu Allah ta'ala ya bamu shugabanni na kwarai a wannan ƙasa Allah ta'ala ya ba su su kuma mashawarta na gari Allah ta'ala ya kan magabatan wannan al'umma Allah ya ji kan dukkan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya waɗanda ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana qil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna ala alqawm alkafirin Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alim bihi minna anta almuqaddim wa anta almuakhir la ilaha illa anta ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام salamun ala al-mursalin walhamdulillah makamancin wannan amma dai wannan shine abin da ya faru wannan sura ta suratun najmi tana da darussa da dama amma na daga cikin abin da take koyarwa shine tauhidi kada ta Allah tabaraka wa ta'ala domin sura ce da take bayanin take ruguje gunkin lata da uzza da manata a fara'aitumul lata wal uzza sai ce wa manata salisatal ukhra sannan tana kira zuwa ga kaɗai ta Allah ta baraka wa ta'ala shi kaɗai na daga cikin abin da wannan sura take koyarwa kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam domin sura ce da tabbatar da cewa dukkan abin da annabi sallama yake zartarwa na addini wahayi ne wa ma yantiqu hawa in huwa illa yuha kaga ta tsarkake manzon Allah sallama baya yin san zuciya sura ce da ta tsarkake zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ma kadaba fuadu ma ra'a sura ce da ta tsarkake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zagal basaru wa ma qada to kaga wannan tana bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sannan sura ce da ta magana ceto kuma babban ceto da karamin ceto ita ma sura ce da ya tabbatar da cewa akwai ceto a ranar alkiyama shi sa za a ga hadisi ya tabbata cewa za a zo gurin annabi adam don neman ceto ya ce ba zai iya ba daga nan aje gurin annabi nuhu ya yi shekara 950 yana wa'azi shi ma amma duk da haka ya ce ba zai iya ba daga nan sai annabi ibrahim shi ma ya ce ba zai iya ba daga nan sai annabi musa shi ma ya ce ba zai iya ba daga nan sai annabi isa shi ma ya ce ba zai iya ba sai ce je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha ni zan iya ni zan iya daga nan zai je kafa goshinsa a ƙasa ya kira Allah da sunan da duk duniya ba wanda ya taɓa kiran Allah da wannan sunan Allah baraka wa ta'ala ya ce daga kanka ya masoyina roƙi duk abin da kake so in baka ka nemi duk ceton wanda ka ga dama kuma in baka cetonsa a wannan ya nuna kima da daraja ta annabi sallallahu alaihi sallam abu na hudu da ayar ke surar ke magana akai akwai maganar ranar alkiyama maganar aikin bayi da maganar ranar alkiyama duk zaka je ta a cikin suratul najmi fatan mu dai shine Allah ta'ala ya fahimtar da mu wannan sura ya mana gamdakatar wajen aiki da ita sai Allah ta'ala ya ce